rahotanni ko na ma cewa kawai yanzu fiye da mutum dubu biyar ne ma suka rasa mahallansu ba ga waɗanda aka kashe a yayin farmaki da wasu mahara suka kai a waɗannan ƙauyuka na ƙaramar hukumar numan ƙauyukan da aka kai wa harin sun ko hada da bulki ban da kuma ƙauyen gon wanda akasarin mazauna ƙauyukan al'umma ma ne efraimu poltraki na mako cikin shagabannin matasan bacama ya ce fiye da mutum talatin ne ma a kashe inda koyi zargin cewa fulani makiyaya ne masu wajetar daga jihar taraba su ke musu harin. mu abin da ya faru daga shekaran jiya muna da masaniya kan cewa akwai fulani da suke taruwa a karamar hukumar launa taraba zargin da muke makiyaya akan suna taruwa za su shigo su kawo mana hari. to mun sanarwa gwamnati jami'an tsaro jami'an tsaro sun ɗauki motoci har sun je wannan gurin sun je sun ga wayannan mutane suka gaya al'ummar mu cewa su kwantar da hankalinsu suna nan da su da su ba su kariya bai awa ɗaya ba suka kama hanyar su suka tafi dawowan su kenan wayannan mutanen da awa biyu suka afka jama'a sun kona tsayuka daga ban zuwa gwalki zumo sun gon sun yi kashe kashe mun samu rashin rayuka a wayan da muka samu har kusan talatin. to sai dai kuma su ma shugabannin kungiyar fulani ta ne ta Allah jihar Taraba ta bakin shugabanta Sabi Mahmud Tukuro sun kuma ta zargin cewa su ne suka kai wannan hari ne. ba mu kai hari ba ban san da wannan ba ba mu kai ba su dai bincika abin da ke faruwa tsakanin su da su kila akwai wai damuwa tsakanin su amma mu ba mu san da wannan ba ban san da shi ba kuma wanda yake tare da ni bai sani ba shugabanni na kungiya ba san da wannan ba to kai hari kenan ba ku fulani ne kuka harin ba kenan ba fulani nan ba ne suka kai wannan hari ba mu san da wannan ba ku fulani ba ba mu san da wannan ba rundunar yan sandan jihar da dai ta ku tabbatar da wannan hari to amma ta tace tana ma bincike Ismus ma Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar yan sandan jihar ya ce mutum goma sha biyu ne suka mutu. abin bakin kike ne wannan abin da ke faruwa a bangaren ayyukan da ke karkashin noman an samu sarautar rayuka guda goma sha biyu. To kamar wayan suka samu raunuka kuma fa? Eh to kawai yanzu ne ba mu da adadin wayan da suka samu eh, raunuka. Amma mun samu eh, wannan tashin hankali ya faru na tsakanin ƙananan eh, ƙauyukan da ke ƙarƙashin numan eh, kusan guda biyar. Kamar wani mataki rundunar 'yan sanda ta ɗauka da masarar jami'an tsaro? su neman aika da rundunar a da namu na ɓangaren mobile suna nan a wannan wajen. Da kuma sauran eh, ma'aikatan wannan damu suna nan wato ma'ana wanda suke division da numan. Dukan an mai da hankali zuwa wannan inda wannan tashin hankalin. ya faru domin a samu kwakwaran da zaman lafiya wannan wajen. Kawo yanzu gwamnatin jihar Adama ba ta mace ce komai ba tukunna kuma wannan kwana ma zuwa ne yayin da ake yawaita samun tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin manoma da makiya wasu sassan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.